sassan ƙasa daban-daban akwai farar ƙasa akwai baƙar ƙasa akwai ƙasa mai kyau akwai ƙasa mummuna akwai ƙasa wacce take ɓayyiba akwai ƙasa hadisa Allah ya ɗebo daga ko'ina daga cikin waɗannan ƙasa da muka ambata muna ji Allah ya dunkula wannan ƙasa mai nau'i daban-daban da muguwa da kyakkyawa da kaza da kaza ya mulmula ya halicci annabi Adam. Kenan a jikin annabi Adam na kirki zai fito, a jikin annabi Adam na banza zai fito. Saboda haka za a samu na kirki za a samu da banza idan mutum ya zo duniya allahu subhanahu wa ta'ala ya ba shi dokoki ya yi masa umarni da ya zama na kirki kar sanadin rasa wani kar sanadin zub da jinin wani karye sanadin taɓewar wani wannan duk umarni daga Allah saboda haka wanda ya zo duniya don Allah subhanahu wata'ala ya halicci wuta ya halicci aljanna idan Allah ya kaddara cewa mutum wuta zai shiga to ba zai bi umarnin ba akwai umarni akwai kaddara umarni karka yi kaza hani ko umarni yi kaza hani karka yi kaza to wanda duk Allah ya kaddara masa dan wuta ne to duk umarni mai kyau ba zai yi ba duk hani mummuna ba zai hannu ba mummunan kawai zai yi saboda Allah ya kaddara masa shiga jahannama Allah kare mu bayan wannan ya jama'a lura da matsalolin fyaɗe da muka faɗa wanda ya damu kowa abin kunya abin baƙin ciki wasu na fyaɗe ma 'yan uwansu an ce wasu na yi wa 'ya'yansu fyaɗe 'ya'ya na ciki wacce irin musifa ce wannan shine masu bincike suna cewa lallai yana da alaƙa da 'yan tsubu yana da alaƙa da bokaye in ba bokanci ba yarinya ɗan shekara hudu biyar in ba boka ya ce wa mutum watakila ya yi imani da boka boka ya ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza watakila shi ne dalili ya je ya aikata wannan saboda boka ya ce zai samu ɗayan uku a duniya ma mulki ma dukiya in ma ɗaukaka ta kowane ɓangare mutum ya yi faɗe ga yarinya ƙarama musulunci ya haramta zina ita kuma zina an faɗi hukuncinta to me yin fyaɗe shi ma hukuncinsa bai gaza na zina ba ko ma ya fi domin wanda ya yi faɗe ga ƙaramar yarinya ya lalata al'amuranta ya lalata mata rayuwa ya lalata mata komai ya sa ta abin damuwa takaici kuma ba mai manta wannan abin ba mai mantawa a anguwarsu ko a garinsu bare iyayenta bare ita wa zai manta da wannan ba mai mantawa saboda haka wajibi ne hukuncin da ake yankewa masu fyaɗe da lauyoyi maciya amana masu kare 'yan fyaɗe a kotu ko ba a yi an ta ɗebo lauyoyi guda goma sha kaza wai za su kare ɗan ta'adda mai fyaɗe sun san ƙarya ne wallahi tallahi duk wanda ya taimaki ƙarya to ya shiga cikin masu ƙarya wanda ya taimaki zunubi ya shiga cikin masu zunubi don me za ka kare ƙarya a ce ai ai talauyoyi ana ta faman karkata magana har iyaye da masu haƙƙi su gaji shekara kaza ana shari'a abin da bai wuce a yanke shi a wata ɗaya ba ai ta karkata to dama an ce tun da tsarin mulkin ɗan adam ne ya yi to dama ɗan adam bai san gobe ba da yau da jiya ya sani to tun da bai san gobe ba kurakurai da aka yi a cikin tsarin mulkin mun ji waɗanda suka san tsarin mulki suna cewa duk tsarin mulki ne ya jawo wannan bala'in sai a lankwasa can a sake lankwasowa watakila kuma da gangan aka yi saboda mai saboda mai laifi ya ci gaba da laifinsa ka rasa ma damar da za ka hukunta shi wallahi na sha mamaki wata shekara aka sace mana akuya shekarun da yawa wallahi aka kamu ɓarawan da akuyar da komai aka je sai aka kai yan sanda sai kai ɓarawo da akuya a kotu na je aka zo aka ce to ba aiki gobe a kai shi wannan ɓarawar riman to da aka yi shi riman ashe iya da ƙungiyarsa shi barawo, wallahi wa ranar litinin sai ga lauyoyi da aka zo ni na je akuya ga tana son abinci don ba ba da akuyar ba lokacin sai lauya ya tashi ya miƙe ya ce ya san ranar kaza kotun nan ta zauna ba to waye ya samu ikon tura wannan barawar remand a tsarin mulki ya jawo wani abu gwalangwalantinsa ya ce a ciki an ce ba mai iya kai eh barawo ko mai laifi remand sai alkali to yana so a yi masa bayanin wannan wurin wallahi talla ina kallon alkalin sai kawai ya rude gashi akan gaskiya amma mugu ya ruda shi da ya rasu inda zai ce a sake mai da barawar remand mai akuya a bashi akuyarsa wallahi na bar magana ni dai wanzu da suka kare ba ni dai amma kuya tare ta ga gaskiya fi barawo ga akuya amma ka nemi wai sai ka kare shi to wancan karamin kenan kuma wannan magana ta kusan shekara arba'in ko talatin da wani abu yawa abinda nake so in ce a wancan lokaci ma kenan to jama'a lauyoyi ku daina kare ƙarya ku kare gaskiya ku taimaki mai gaskiya in za a cuce shi ku fidda gaskiyar a fili alkali ya gane gaskiyar mai gaskiya ya ba shi gaskiyarsa alkali ya gane laifin mai laifi ya ba shi laifinsa wallahi abin da lauyoyi ya kamata su riƙa yi kenan allah taimake mu to bayan wannan ya jama'a makon da ya gabata mun yi bayani akan muhimmancin noma da sana'o'i to ga shi nan Allah yana kai mana ruwa kuma muna addu'a Allah ya ba mu ruwa ba mai ta'adi ba waɗanda ya yi musu ta'adi waɗanda ya yi musu ta'adi Allah ya kiyaye gaba Allah mayar musu da alheri don wannan ruwa na shekaran jiya da iska ya yi ɓarna da yawa muna jaje ga kowa da kowa da ya samu wannan matsala ta ɓarnar ruwa da iska Allah mayar da alheri da jama'ar musulmi Allah yana yi mana ruwa kyauta ga dazuzzukanmu nan ba iyaka zan ce ba iyaka saboda ba mu gama noma dazuzzukanmu ba har yanzu ko an gama ƙasar da Allah bai musu daji da ƙasa ba wallahi sun gano yin noma a kan teku wallahi tallahi alaji an gano yin noma a kan teku me za a shuka a kan teku ya yi? kamar yadda kainuwa take kainuwa ba a kan ruwa take ba alaji ta rayu in ka ɗauka sai ka dauke ta ba wata saiwa sai dai cikin ruwan to an gano yaya za a yi noma a kan teku me yasa haka Allah bai ba su kasa ba don ruwa kewaye su ta koina to mu jama'a ga ƙasan nan Allah ya ba mu ita a shimfiɗe amma yara suna wasa yanzu yadda ake zaman kulle ɗinnan na makaranti jami'o'i kwalejoji polytechnics da sauran duk sakandare primary duk suna kulle wallahi manomi yana da 'ya'ya ya saba musu zuwa gona ko ba za su yi komai ba amma kana ini a gona idan ka taso ka yi itace ka dawo da shi ‘ya'yanka suna zaune ka zo ka nemo kudin ne, a yi cefa ne, in an gama su ci tuwo su kwanta wani ya kira abokansa guda uku ya ce ku zo mu je an ƙare an ƙare u in ban da hauka kai baka taimaki uban da komai ba wai ka lokaci an kare ka zo ku je ku ci yara ba su haka jama'a to dan Allah mu saba musu yaro tun yana karami ko ba zai iya komai ba wallahi ya je ya ga abin da ake yi kafin a ci tuwo wallahi shugaban malamai ya sha faɗa mana ya ce idan an zo lokacin da ake hutu na makaranta sai ya ce duk a zuba su a mota wallahi ya sha faɗan wannan a a zuba su a mota a tafi gona wanda bai iya noman ba ma ya ga yadda ake yi wani ce ka rika yin ciro ka rika cire eh, geron nan kana barin kaɗan wani ce ka rika cire masara kana barin guda biyu wani a ce masa ka rika zuba taki kaɗan kaɗan a gwada masa yadda ake zuba taki wani sai a je a bashi cokali ko ludayi a ce in ka cika wannan to ka zuba kasan da ya ji mugunta inda ciki ɗaya aka ce to ba da hannu ya ɗiba ba da ya yi yawa sai bai ko cokali ko ludayi in ka cika ka zuba ka wuce gaba ba zai iya wannan ba to amma idan ya dawo aka ce an zuba tuwo ya zo ya kama ci aka ce ka ga wannan tuwo daga gonar da muka je ɗin aka samo shi bai san tuwo da wahala ba amma yara mun sake su jama'a don allah mu yi amfani da wannan lokaci duk da cewa ma an kusan komawa makarantun allah ya kawo wannan komawa allah ya bude mana makarantunmu jami'o'i kwalejoji polytechnics da sakandare da primary da islamiyya karatun ƙur'ani karatun fikihun musulunci da shari'a Allah ya bude mana makarantunmu gaba daya zaman gidan ya ishi yara ya ishi iyayensu wasu a gida banda cin zalin kannansu ba abin da suke yi uwa ta gaji da surutu ana zaune a gida kuma wannan haika ta noma kun ga yanzu an ce ana tsadar masara ko? ah an ce mana ni ba labari nake ji ba alaji <laughs> kai kai ka sani alaji <laughs> an ce ana tsadar masara ko abinci za mu ce gaba daya to kaga abin da ya sa na ce an ce kai ma ka san fasara ko ka san fasarar ba <laughs> to ni Allah ya sa muna taba noma to in kana taba noma ai da yardar Allah Allah ba zai tabar ba wani yana ce ana tsada ana aladina suna ce malam ayi magana akan tsada ya ce gaskiya ne ayi wa'azi masu kaya su sayar araha ko kuma a haɗa duka biyu a ce jama'a mu koma gona kar mu je gun mai saya ɗaya kenan na biyu a ce kai kuma mai sayarwa ka rika tausaya wa masu saya in aka yi wannan wazin bai yi ba <laughs> to bayan wannan kunci da bayan wannan gaskiya gwamnatin jiha ta kaddamar da taki ko shekaran jiya kuma ba laifi an kaddamar da shi yadda za a raba wa talakawa na ko'ina a saƙo da birane na jiha kuma gwamna ya yi magana yadda yake so a yi gaskiya da adalci allah ya sa a yi yana so takin ya isa gun talaka mai nomawa da kyar ya noma abincin da zai ci allah ya tabbatar mana da wannan jama'a su samu sauƙi aƙalla yadda za su iya saya don ba kyauta ake rabawa ba don sayowa aka yi amma dai in an samu sauƙi to jama'a za su sai a maimakon ka sayi biyar watakila za ka sayi shida ko bakwai ka samu sauƙi to wannan in ya faru lallai an taimaki manoma muna fata waɗanda aka ba su amanar wannan aiki yana cikin ayyuka muhimmai wanda za su taimaki talaka Allah ya sa waɗanda aka ba su amanar wannan aiki su riƙe amana da kyau Allah ya tabbatar mana da wannan to bayan wannan muna addu'a jama'ar musulmi wannan masallaci ya girma kuma kowa ya yadda da hakan ɗazu zuwa na malam sani ladan dama kuma shi ciyaman na kwamiti malam alhaji isa gaya ya yi bayanin cewa ana bin mu bashi dukanmu daga kan liman har zuwa kowa da kowa bashin me hidimar masallacin nan kun ga wallahi dama idan kana da ƙaramin gida mai ɗaki uku in ka gida mai ɗaki goma da wallahi sai wahalar ka ta ƙaru ko ba haka bane jama'a to wannan masallaci kamar da yake kayan ƙawarsa kamar da to wallahi ɗawainiyarsa ta karu ina tausaya wa kwamitin suna wahala ina tausaya wa ma'aikatan suna wahala saboda haka jama'ar musulmi za a nemi taimako na musamman don allah kowa ya sauke bashin da yake kansa yau mu biya bashi yana kaina yana kan liman yana kan shugabanni yana kan kowa mu sauke wannan bashi yau don allah mu yi taimako na musamman don mu biya waɗannan basussuka allah ya taimake mu a ƙarshe muna addu'a shugabanni da suke ƙoƙari don daƙile ta'addanci a ƙasar nan allah taimake su waɗanda suke ta'addanci allah ya sa su tuba waɗanda suke yi da gangan da kuma watakila waɗanda suke ba sa so ya ƙare saboda amfanin kansu an ce da boko haram da ta'addanci wai akwai waɗanda suke amfana da su ya Allah muna roƙonka ba mu da ƙarfi sai kai ya Allah waɗanda suke taimakon waɗannan 'yan ta'addadansu amfana masu tuba Allah ka karɓi tubansu waɗanda ba masu tuba ba Allah ya yi maganinsu waɗanda ba masu tuba ba Allah ya yi maganinsu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya taimaki shugabanni wurin daƙile wannan ta'addanci wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu